هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونشين زمان قومة أتكين جيرن زمن دميكي دنكرة للتافن أحكام الجنائز وبدعوها واللفر على العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ‘yan uwa idan ana biye da mu yau za mu tashi fasali na biyar, wanda malam yake cewa ma yajibu ala aqaribil mayyit. Wa yajibu ala aqaribil mayyit hina yablughuhum khabar wafati amran. الأول الصبر الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي قال ولم تعرفه فقيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين بوابين فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدم عند أول الصدمة أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي والسياق له والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها أولا ولا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحيلة القسم أخرجه الشيخان والبيهقي عن أبي هريرة ثانيا ما من مسلمين يموت يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته قال ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يجيء أبوانا ويقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله أخرجه النسائي والبيهقي وغيرهما عنه وسنده صحيح على شرط الشيخين ثالثا أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رابعا إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمرو بسند حسن قال نيتشي menene abin da ya wajaba ga 'yan uwan mamaci yayin da mutuwa ta riske shi su a kan kansu 'yan uwan mamaci suna wurin ko kuma labari ne ya riske su ya riske su cewa wana nasu ya mutu me abin da aka wajabta musu su fara yi a matakin farko na jin wannan labari marar daɗi malam ya ce abubuwa biyu ne da zarar labari ya riske 'yan uwan mamaci cewa sun rasa wani nasu to wannan abubuwa guda biyun su ya kamata su fare abu na farko shine yin haƙuri da sallama wa Allah da yadda da wannan hukuncin na Allah wannan shine abu na farko domin ita wannan mutuwa Allah jalla wa ala shi ya rubuta ta ga duk wani makhluqi duk wanda ba Allah ba sai ya mutu kullu man alaiha fan to dan haka wannan tsari ne wannan wato tanadi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ba yadda za a kauce mai sawa'un ana so ba a so an yadda ba a yadda ba dole ne a yi shi don haka abu na farko shine mutum ya yi haƙuri mun san ko idan aka faɗi wannan kalmar ta haƙuri wannan dunkulalliyar kalma ce wadda ta ci karo da maganganu da ƙaraji wanda za a fita hayyaci ba ana magana akan ba za a yi kuka ba za a yi kuka na ɗabi'a za a nuna alhini nunawa ta ɗabi'a amma duk abin da ya wuce ya fita daga ɗabi'a ya zama wani iri yake nuna kamar ma Allah bai maka adalci ba wal iyadu billah kamar ma me yasa Allah zai maka haka yadda zaka ji arna suna cewa wai wai me yasa me yasa ma Allah zai haka wasu daga cikin yan boko suna ɗaukan irin wannan to shi Allah jalla wa ala ba a ce masa me yasa kai kaza sai dai shi ya tambayi ba ya ce me yasa kai kaza saboda wanda ya isa ya tumbatsa kamar Allah subhanahu wa ta'ala to ai la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun malam yace domin Allah jalla wa ala yana faɗa kamar yadda yazo a suratul baqara aya ta 155 zuwa aya ta 157 yace wallahi sai mun jarrabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da na ƙasu ko tawaya ta dukiya da kuma ta waya ta rayuka da kuma ta waya ko na ƙasu na ‘ya'yan itatuwa sai Allah ya ce ka yi wa masu haƙuri bishara kai ka ce an tambayi Allah su waye waɗannan masu haƙurin ya siffofin su yake sai ya ce su ne waɗanda idan musiba bala'i ya afka musu abinda suke fara cewa shine ga Allah muke kuma gare shi za mu koma Allah jalla wa ala ya yabo da jinjina a gare su yace waɗannan waɗancananka ai waɗannan da aka siffanta da abin da aka ambata su ne waɗanda addu'o'i daga Ubangijinsu suke tabbata a kansu da rahma, sannan waɗannan su ne shiryayi. To, a shahid a cikin wannan aya da malam ya ambata, za mu ga Allah ya rubuta cewa sunna ce ilahiyya kauniya, tsari ne na Allah cewa yadda Allah yake gudanar da rayuwar ɗan Adam sai ya jarrabi ɗan Adam. Wanda a cikin wannan jarrabawar akwai mutuwa, domin gashi ya ce wa naqsin minal amwali wal Ta waya da ƙasu na me na dukiya da kuma wato rai na ƙasin dukiya kawai zamto babu ita kwata-kwata kawai zamto cewa a'a akwai ta amma ba za ta isa ba kamar yadda misali yana daga cikin na ƙasin dukiya ya zamto kuɗaɗe ba su da albarka ba su da daraja ka tara ka tara dubunnai amma sun zama yayi duk wannan yana cikin naqsun min al-amwal jarrabawa ce da Allah jalla wa ala yake wa bayi bayi ba su suke zaɓar za a yi musu ko ba za a yi musu wannan baya kore cewa akwai wani hannu na bayi a ciki akwai hannu na bayi a ciki tunda akwai hanyoyin da ake bi kudade su yi daraja to amma sunnar Allah ce kauniya kuma ya tsara cewa wato ko da kudin sun yi daraja to kuma Allah ta'ala sai jarar bayi su rasa ma kudin kamar yadda kuma tawaya ta rayuka shine mace-mace bisa bambancin lokaci wani zubin ka ga mace-mace a cikin matasa wani zubin mace-mace a cikin mata in sun zo haihuwa wani zubin a rukuni na yara wani zubin manya da sauransu to don haka dai a shahid Allah zai yi jarraba da mutuwa wannan mutuwar ganin damarsa ce domin kai da kanka ka sani ko ka ji labari akwai waɗanda duk rukunan mutuwa ya tabbata a kansu amma ɗaya ba ƙauna amma kuma lokacinsu bai ba sai kuma Allah ya kare su za a nuna maka cewa wane ya tsallake rijiya da baya wane ya shiga hadarin da ba a sa ran wani zai fita to amma saboda mai lokacinsa bai ba to dama ai alqur'ani ya ba da labari ya yace Allahu tawaffal an anfusa na mautiha Allah shi yake kashe rai yake karbar ranta lokacin da lokacin ta yi wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى dan haka magana ce ta lokaci sannan ko malam yace wali hadisi abi wali hadisi Anas ibn Malik yace kuma saboda hadisin sayyidina Anas ibn Malik Abu Hamza khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mai yadda wanda yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata mata a gindin wani kabari ta zauna tana ta tumami tana kuka annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya rarrashe ta sai ya faɗi kalmar da inda aka gaya maka ita to an tattare maka duk hanyar alkhairi inda ka bi ta zaka samu alkhairi sai dai da yawa mutanen mu ba sa so a gaya musu ita ya yace ki ji tsoron Allah ki yi hakuri domin tsoron Allah shine mabuɗin dukkanin wani alkhairi duniya da lahira sai yace ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi hakuri to alamu suna nuna idanta ya rufe bata ma kalluwa ne ne ba ko kuma bata san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ta faɗi magana mai nauyi wadda ba a gaya wa babba ma ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shugaban duk wani babba take cewa ka matsa ka bani guri ko ka tafi ka bani guri ilaika anni ka kauce daga nan ko na makamancin haka saboda kai ba a jarrabe ka ba da irin abin da aka jarrabe ni kaga babu shakka ta faɗi manya-manyan maganganu ga wanda ba a gaya masa irin wani. Sayyid na Anas ya ce wa lamta arifu ya ce ba ta gane cewa annabi ba ne, sallallahu Alaihi wa sallam. Ai sai bayan da wanda suka ga ta yi haka sai suka zo suka riskar da ita. Anas salam yana ganin ta yi wannan tsaye tafiyar. Da haka sai aka zo aka ce mata ke, huwa Rasulullah, manzan Allah kike gaya wa haka. mal sayyidina Anas ya ce ai idda ka santa mutu kamar yadda muke cewa da Hausa idda ka santa mutu fa akhadha mithlu al-maut saboda akwai abin da mutum zai ya dame shi sai cewa shi ina ma da babu bai rayuwa saboda me wato abin yayi nauyi da yawa ai bata ga ta zama ba sai ta taso sai da ta sai da ta dangane da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta zo tamaninta za ta tadda bodyguards masu tsaro da sauransu za ta tadda securities za akwai gate-gate duk ba ta tadda wannan ba shi ne mai eh, riwaya ya ce falamta ji da inda hu na. ba ta samu masu tsaron gate ba a abin albawab shi ne wanda yake tsaron gate wanda wato sai ya ga dama za a shiga ba ta samu wannan ba domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba basara ke ba ne ba mulki yake ba a'a yana jagoranci ne na annabta da ya ga dama da sai Allah jalla wa'ala ya sanya shi annabi sarki kuma yadda ya sanya annabi Sulaiman amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai zabi wannan ya zabi ya zama annabi kuma bawan Allah dan haka shi baya katange mutane barin su ganshi sallallahu alaihi wa alihi sallam da ta zo sai ta gabatar da uzurinta ta ce ya rasulallah hakika tabbas ban gane ka ba ban san ka ba ban san kai ne ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan gabar ya faɗi wannan hadisin yace hakurin da ake cin gajiyar sa shine hakurin da akai a yayin afkawan musiba ta farko eh inna sabra inda awwal sadma yazo da lafazin inna masabru inda sadmatil ula sai ka ce haƙurin da ake cin gajiyarsa wanda Allah yake ba wa ma'abocinsa lada a kai shi ne da zaran masifar ta afka wa mutum to a wannan gabar ya gamsu cewa Allah ne ya jarrabe shi haka hukuncin Allah ne kuma ya sallama ya nemi ladansa a wurin Allah amma haƙurin da za ka yi bayan an fi ƙarfinka ka yi yadda za ka yi karama kafin shi ba za ka iya ramawa ba sannan daga baya ka zo ka ce to na bawa na yi haƙuri a wannan ba haƙuri kai ba kamar manzo sallallahu alaihi wasallam yana gaya mata cewa lokacin da na yi miki magana sanda kike tumamin nan musibar take kan ganiyar ta take kaifi to a lokacin ake so ke haƙuri amma yanzu kaga kai ka ce ta bata goma ɗaya bata gyaru ba bata yi haƙurin da za ta samu ladan musibar ba sannan kuma bata yi aiki da umarnin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam gashi ta zo tana ba da uzuri to ne ma mala albani ya ce yin hakuri kan rasa 'ya'ya ba ƙaramin lada ne da shi a musulunci ai jarrabawa ce ka rashi ɗin rashi ne rashin wanda yake mafi kusacinka wanda zai fi maka tsanani to idan ka yi haƙurin ladan ba daidai yake da rashin wanda yake na nesa ba domin akwai wanda yana kusa da kai ya zama wani bangare ne na rayuwarka kamar ɗa kamar mahaifa mala albani ya ce akwai hadisai da dama ya ce bari na ambaci wasu daga ciki ya ce hadisi na farko faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a wurin bukhari da muslim da bai haƙi riwayat na abu huraira abdurrahman dan sakar addausi ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wani mutum daga cikin musulmi namiji ko mace da zai rasa ‘ya'ya uku, kuma ya mutu ya je ya haɗu da Allah kuma wuta ta taɓa shi. In kaga wuta ta taɓa shi, to fa sai dai wannan aiwatar da wannan rantsuwar da Allah jalla ala ya cewa kowa sai ya ƙetare wuta. Ma'ana faɗin Allah da ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ya ambaci wuta sai ya ce ba wani daga cikin guface mai, sai ya wuce ta kanta. Domin siraɗi yana kanta. yace kana ala rabbika hatman maqdiya wannan lamari ne da an riga an yanke hukunci a kansa dole ne sai hakan ta faru to kenan anan annabi sallam yana nufin illa tahillatal qasam to yana ishara ne zuwa ga wannan aya ma'ana anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya rasa ƴaƴa guda uku ya hada da irin hakuri na shari'a da aka yi mai umarni to za su zamto masa sitira da hijabi daga barin fadawa wuta kaga babu shakka wannan garaɓasa ce amma garaɓasa ce mai raɗaɗi wadda ba cikin sauƙi ake samun ta ba rasa ɗa ba ɗaya ba ba biyu ba har uku babu shakka wannan sai waɗanda Allah ya wa taufiki suke iya samu sannan sai wanda Allah ya wa taufiki suke iya yin haƙuri sannan mala ya kawo hadisi na biyu yana wurin al'imamun nasa'i da bai haƙi da waninsu sanadinsa mai inganci ne bisa sharaɗin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wani cikin musulmi da zai rasa ‘ya'yansa guda uku matsawar ba su kai matakin balaga ba face sai Allah maɗaukakin sarki ya sakanta mai ya shigar da ‘ya'yan nan aljanna da shi da iyayen da ‘ya'yan duka sai an shigar da su aljanna wannan saboda falala da rahmar Ubangiji maɗaukakin sarki shine sallam ya da labari yace za su tsaya a kofar aljanna ana ce musu ku shiga mana ku shiga gidajenku sai su ce ba za mu shiga ba muna jiran iyayenmu ne su zo mu nan in ka kafan mu kafar iyayenmu haka za su gaya wa ubangiji subhanahu wataala ma'ana kafan mu kafar iyayenmu tare za mu shiga da su kaga sun yi ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a ce musu to shi kenan ku shiga da ku da iyayen naku duk ku shiga saboda falala ta Allah madaukakin sarki kaga wannan shi ma kaɓaki ne wannan ta goma shi ne wanda ba a samun sa sai da wannan sharaɗi malam ya kawo hadisi na uku hadisin bukhari muslim bai haƙi riwaya na abu sa'idin al-khudri allah ya ƙara masa annabi sallam ya ce babu wata mace da 'ya'yanta uku za su rasu face sai sun zamto mata kariya ga barin shiga wuta sai wata cikin mata sai ta ce ya rasulallah idan biyu ne fa ko kuma ka ce koda biyu ne ta ce wasnan ce koda biyu ne wanzu Allah sallam ya ce e eh, koda biyu ne kaga anan wannan hadisin ya zo da saƙon da hadisan baya suka zo da shi da daɗi daɗin nasa shine kuma wani rangwame da tausayi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka neme shi fatawa sai Allah ya sanar da shi ya ce e eh, koda biyu ne don haka idan mutum ya rasa ‘ya'ya biyu din shi ma yana ci. Wannan lafazin ya ce mace, to amma sai ka fasa bakinsa a kan lafuzan da suka gabata ya zo a cikin namiji don haka namiji da mace. Wataƙila an keɓanci macen da an bato saboda shaƙuwar mata da ‘ya'ya ya fi shaƙuwar da maza suke da ‘ya'yansu. Don haka raɗaɗi da irin haƙurin da ake sa ran ita mace ta yi. Wato, wato aikin na ta ja ne jan aiki ne duk da kuma wani zubin ba a nan take ba wani zubin ya danganta da mutum ba magana ba kasancewarsa namiji ba ne ko mace wani dama mai rauni ne ba shi da wato jajircewa idan musiba ta afko mai to ko da namiji ne ko aljani ne to ba zai iya jajircewa ba wani zubin ko macen ce ga ta dai mace ce amma ana cewa mai kamar maza sai kaga tana iya jajircewa ta fuskanci ƙalubale na rayuwa fiye da yadda wani namijin zai iya fuskanta. Hadisi na uku da ya kawo ya ce, Allah maɗaukakin sarki baya yarjewa bawansa da ya tafiyan mai da wani masoyinsa cikin mutanen duniya sai ya yi haƙuri ya nemi ladansa ga Allah face sai wannan sanadiyar haƙurin da neman lada a wurin Allah ya zamto masa ne sakayya aljanna to kaga a cikin wannan hadisin ma'ana Allah madaukakin sarki ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya daɗa sako da abun ma saboda sanadiyar wahayi da ya samu cewa ma'ana ko ɗaya ne ma mutum ya rasa domin ya ce masoyi a nan ɗa ya shiga kazalika wani makusancin shi ma ya shiga ciki wannan in ya nuna maka wani abu a dunkule yana nuna maka yadda 'ya'ya suke cetar mahaifansu da haka 'yan uwa masu albarka haihuwa wato baiwa ce kyauta ce daga Allah kuma haihuwa idan mutum ya kyautata amfani da ita to za ta iya zamto mai hanyar shiga aljanna jinya da muke yi na ‘ya'yayenmu wasu za ga Allah ya jarrabe su a cikinmu da da jinya na ‘ya'ya jinya wadda take ta dindindin wana yaro an haife shi da wata lalura ta rayuwa to kai kai dai ka ci gaba da wannan aikin ladan kai fatan ya zamto maka kafara ka daina korafi ka daina kai karar Allah jalla wa'ala wani zai ce maka ya kashe kuɗi ya yi kaza ya yi kaza kai ƙaddarar ka kenan tana iya yiwa ba don wannan jarrabawa da Allah ya maka ba da kai tsaye wuta za ka shiga saboda baka da nagarta aikin da zai kai ka aljanna amma sai Allah ya jarrabe ka da wannan ta yadda ladanka zai dinga girmama ta yadda Allah zai dinga kankare maka zunubi tana iya yiwa ba don wannan ba istighfarin da kake yi bai kai ya kankare maka zunuban da kake yi ba amma da aka jarrabe ka da musibar da za ta dinga girgiza ka ta girgiza ma zuciya ta girgiza aljihunka to sai zamto ta wannan sanadiyar an fanshi to daga nan kuma malam yace al'amru Sani, imma yajibu ala al-aqarib al-istirja wa huwa an yaqulu an yaqula inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kama a fi al-aya al-mutaqaddimah wa yazidu alayhi قوله اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلفه أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد kan mu mance nan mala albani yana gabar abubuwa guda biyu waɗanda da zarar ɗan uwan mamaci ya ji labarin mutuwar ɗan uwansa ake so yi abu na farko shine me haƙuri da yadda da hukuncin Allah abu na biyu kuma shine da zarar ka ji wannan labari to ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine alistirja'u ka ce ga Allah muke kuma gare shi za mu koma duniyan nan da muka zo da ba a nan muke ba wa ya zo da mu wa ya kawo mu wa ya halicce mu bisa bambancin matakan da muka tattaka muka biyo a alamu zarri a butunil ummahat kamar yadda Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah shi ya fidda ku daga cikkunan mahaifanku mata alhalin kun kasance a lokacin ba ku san komai ba kuma Allah maɗaukakin sarki da ya fidda ku daga nan ya sanya muku ji da gani ya sanya muku zuciya da kuke hankalta da ita ko kwa gode wa Allah maɗaukakin sarki to yadda ka zo nan haka za ka tafi nan hanya ce ba mu tabbata ba ce don haka yace kamar yadda ya zo a hadisan da suka gabata Yace to amma in ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ana so kuma a wannan gaba sai ka dada sai ka ce Allahumma jirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ma'ana ya Allah ba ni lada ka sanya lada a cikin wannan musibar tawa da ka jarrabe sannan ka canja min abin da ya fita alkhairi mala yace saboda hadisin na na ummu salama Allah ya kara mata yadda ta ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani musulmi da musiba za ta same shi in aka ce musiba duk abin da zai daga hankali domin wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna zaune da ummuna Aisha sai fitila ta mutu sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai take mamaki ta ce ya rasulullah har da wannan ma sai ya ce ai duk abin da ya sosa wa mumini rai to musiba ne da haka musibar wato kashi-kashi ce wata tafi wata girma ta ce sai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani musulmi da musiba za ta same shi sai ya yi umar sai ya ambaci abin da Allah ya mai umarni cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce kuma ya ce Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya ce face sai Allah ya musanya mai abin da ya fi wannan alkhairi Nana Ummu Salama ta ci gaba da bada labari ta ce lokacin da Abu Salama ya rasu a ranta sai take cewa da ta wannan addu'a sai take cewa to waye a cikin musulmai kuwa ya fi mijinta da ta rasa alkhairi domin tana ganin mijinta Abu Salama ya yi hijira su shine gida na farko da suka fara hijira ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ta yadda cewa abinda Annabi sallallahu ya faɗa gaskiya ne a nan gurin watakila wani ya tambaya ya ce ya za ta fifita Abu Salama kan kowa E to ai a iya saninta tana ganin dukkanin falalar da ya kamata a ce an samu mijinta ya samu wa illa amma ragowar dalilai waɗanda tana iya yi wa umu salama Allah ya ƙara mata yadda a lokacin ba ta fahimce su ba ko kuma ba ta kai ga sanin su ba to ai suna nuna daraja da matsayi irin na su sayyidina Abubakar irin na Umar irin na su Usman da sayyidina Ali da ragowar baqiyatul ashara wanda suke falala ce wanda take doriya akan ta 'yan nan. to tace amma dai sai na faɗa dan haka da ta faɗa tace aiko sai Allah ya musanya mata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a wannan gabar ba ta kawowa tana ganin kamar ita ta yi kankanta ma'ana ce ƙanƙanta ma'ana darajar ta bata kai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo neman aurenta ba ta ce aiko sai manza Allah sallam ya turo ya turo sayyidina Hatib dan Abi Balta'a Allah ya kara mai yadda dan yazo zo ya nemi aurenta ya nemi wa manzo sallam aurenta to shine sai sai take dan bada uzurinta saboda mace duk yadda ta kai dole ne tana da jan aji irin nata sai ta ce to a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ita fa tana da ya sannan kuma gashi kuma tana da zafin kishi ta ce wa ana gayur ana alasira ta fa’ul yani kasiratul kasira Ina da fishi da yawa to shi ne sai anisalam ya ce to a gaya mata wannan ‘yar za mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya wadata ta daga falalat. ma’ana yadda ta faru a zuciyarta to za mu roƙi Allah maɗaukakin sarki izamto cewa ta tsaya da kanta da yadda ba za ta samu damuwa ba ko da ba ta tare da ‘yarta ce sannan kuma za roƙi Allah maɗaukakin sarki itafiyar mata da zafin kishin da yake damunta hadisin imam muslim da al'imamul bai ‘yan uwana masu albarka lokacin ya yi halinsa nan ya kamata mu dasa aya kan mu kwana a daji in muka zo insha Allah ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh